Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله mun kamo Radio VOH Hausa a cikin shirin sana safiyar yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko da kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin nan na shirin alkur'ani shine shirin mu na gaba. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. labarin duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasa idan ya aiki da saƙon tayin murnar shigo watan azumin ramadan ga shugabannin kasashen musulmi rasha ta bayyana damuwa akan karuwar ayyukan 'yan ta'adda a tsakiyar asiya gobara a babbar kasuwar yankin somaliland ta lashe dukiya mai yawa yanzu sai a ga zama domin aji cikakkun labarun shugaban kasar iran ya wa da shugabannin kasashen musulmi saƙon taya murnar shigowar watan azumin ramadan mai alfarma sakon na shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kunshi yin ishara da muhimmancin watan na azumin ramadan wanda yake kunshi da daren lailatul qadri wanda kuma wata ne da aka sauko da alkur'ani mai tsarki a cikinsa har ila yau shugaban kasar ta iran ibrahim Raisu ya ce wannan watan wata dama ce gagaruma ga dukkanin musulmi da su tsarkake kawo kansu su kuma bunƙasa ruhinsu da imaninsu wasiƙar da shugaban ƙasar ta iran ya aike zuwa ga takwarorinsa na ƙasashen musulmin ta kuma kunshi nuna fatan ganin an sami cikakken haɗin kai a tsakanin musulmi domin ƙarfafa aiki tare da kuma haɗin kai bugu da ƙari shugaba ibrahim ra'isi ya yi fatan ganin haɗin kai a tsakanin ƙasashen musulmin ya kawo ƙashen ta'addanci da aƙidan nan ta kafirta musulmi da kuma tabbatar da zaman lafiya a duniya baki daya musamman a Falasɗinu. kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya kammala ziyarar aiki da ya kai a wasu ƙasashe na yammacin afirka daga cikin ƙasashen da said khatib zade ziyarta da akwai senegal inda ya gada da ministan al'adu da sadarwa abdullah diouf da ɓangarorin biyu suka tattauna akan alaƙar ƙasashen biyu sa'id khatib zade ya yi ishara da cikar kula alakar iran da senegal shekaru hamsin ta da gabatar da shawarar yin bikin mako guda na al'adun iran a ƙasar senegal lamarin da ya sami karbuwa daga mahukuntan wannan ƙasa a can ƙasar ghana ma kakakin ma'aikata harkokin wajen iran ɗin ya gana da ministan al'adu da yawan buɗe ido inda suka tattauna muhimmancin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu wata ƙasar da khatib zade ziyarta ita ce sierra leone inda ya jaddada cewa alakar mu da afirka tana bunƙasa kuma za ta ci gaba hakanan ya yi ishara da yadda ƙungiyar agaji ta iran take gudanar da ayyukanta na shekaru masu tsawo a cikin wasu ƙasashen na afirka to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran rasha ta bayyana damuwarta kan karuwar ayyukan 'yan ta'adda a asiya ta tsakiya ministan harkokin wajen kasar rasha ya bayyana damuwarsa kan shirin kungiyar isis na ƙara yawan ayyukanta da kuma faɗa ta'addanci zuwa ƙasashen tsakiyar asiya kamfanin dillancin labarin sputnik ya nakalto ministan harkokin wajen rashin sergei lavrov yana cewa moscow ta damu da shirin kungiyar 'yan ta'adda ta isis na ƙara rashin zaman lafiya da kuma faɗaɗa ta'addanci zuwa tsakiyar asiya da rasha lavrov ya ce muna matuƙar damuwa da shirin ƙungiyar da masu alaƙa da su na tada zaune tsaye a tsakiyar asiya da kuma yadda suke yada rashin zaman lafiya a ƙasar rasha inji lavrov har ila yau ya bayyana damuwarsa game da yadda dakarun kungiyar ta isis suka taru a kusa da kan iyakokin kasashen afghanistan tajikistan uzbekistan da suke makwabtaka da afghanistan ministan harkokin wajen kasar rashin ya je kasar sin domin halatta taron ministocin harkokin waje na kasashen da suke makwabtaka da afghanistan da tawagar kungiyar taliban ta sami halatta gobara a babbar kasuwar yankin somaliland ta lashe dukiya mai yawa gobarar ta tashi ne dai a cikin kasuwar babban birnin yankin na somaliland hargesa ta kuma lashe dukiya mai yawa da jikkata wasu mutane mahukunta a yankin sun sanar da cewa tun a daren juma'a ne dai wuta ta kama kuma ta ci gaba har zuwa jiya asabar magajin garin na hargesa ya ce kasantuwar lungunan da suke zage da kasuwar suna da tsuku da takura ya taimaka wajen samun jinkirin isar motocin kashe gobara domin kashe wutar cibiyar kasuwanci ta somaliland ta bakin shugabanta jamaluddin ya ce konewar kasuwar wani babban bala'i ne ga harkokin kasuwanci a yankin saboda kaso 40 zuwa 50 cikin ɗari. na harkokin tattalin arzikin yankin ana yin su ne a wannan kasuwa da akwai shaguna da tebura na kasuwanci da suka kai dubu biyu a cikin kasuwar shugaban yankin nasu malam da musa baihi abdi ya ce gwamnatinsa za ta fitar da kuɗin da suka kai dala amurka miliyan ɗaya domin taimaka wajen sake gina wannan kasuwa tun a shekara ta 1991 ne dai da kasar somaliya ta fada cikin rikici yankin na somaliland ya shiranta kansa a matsayin mai cin gashi da 'yanci sai dai babu wata kasa a duniya da ta amince da hakan to karshen labarin duniyar kenan. To a gaida ba da mai kuma labaran duniya. Yanzu kuma lokaci ya mu gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan wata takaddama da ta taso a tsakanin gwamnatin Pakistan da kuma Amurka. inda firaministan wannan ƙasa imran khan ya zargi amurka da cewa tana son kifar da gwamnatinsa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar alhamis inda ta gabata ne dai firaministan ƙasar pakistan imran khan ya sauki lamirin amurka da cewa tana tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarsa ya kuma ce abin da amurkan take sanyi yi shine kifar da gwamnatinsa domin ta ɗora wasu daga cikin 'yan hamayyar siyasa a kan kujerar mulkin wannan ƙasa mataki na gaba da firaministan ya ɗauka bayan wacce shelan jawabin da ya a kafafen watsa labaru dangane da wannan makarkashar ta amurka akan gwamnatinsa shine aikewa da takarda ta koke zuwa ga ofishin jakadancin amurkan da ke pakistan da yake zargin zuwa da tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasa tare da yin kira a gare su da su daina sai dai kamar yadda aka tsammata ofishin jakadancin amurkan a pakistan ya karyata zargin na firaminista imran khan a can washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned bryce ya ce babu gaskiya a cikin zargin da firaministan yake yi wani mataki na game da firaministan na pakistan ya dauka shine yin kira ga magoya bayansa da su fito su yi zanga-zanga da jerin gwano domin nuna kyan amincewarsu a kan yankurin cire shi da majalisar kasar take sanyi an tsara cewa dai majalisar za ta yi wani zama domin ta tsige shi firaministan amma ba a samu kasan da ake bukatuwa da shi ba na 'yan majalisa a wannan lokacin waɗanda shi ne ƙalubale mafi girma da imran khan ke fuskanta tun bayan hawansa kan karga mulki a shekara ta 2018 inda ya fito daga fagen wasannin ƙasar na cricket ya shiga fagen siyasa abokan hamayyar siyasa a cikin kasar suna zarginsa da rashin iya tanadi da tsumi na kudin kasar sannan kuma da samun koma bayan matuƙa a siyasar waje ta pakistan jam'iyyar imran khan ta harkat insaf da abokan ƙawancensa suna da rinjayen kujeru a majalisa mai 342 sai dai wasu 'yan majalisa bakwai daga cikin jam'iyyar tashi sun sha alwacin za su jefa ƙuri'ar amincewa da a tsige shi hakanan kuma wasu abokan ƙawancen nashi sun fice daga ciki lamarin da ya sa yanzu ba shine mai rinjaye a majalisar ba jam'iyyun hamayyar siyasar ƙasar dai sun samu ƙarfin gwiwa fitowa ne domin su ga bayan kan daga lokacin da sojojin kasar suka janye goyon bayan da suke wa firaministan dama da ita ƙasar pakistan sojojinta suna da gagarumar da suke takawa a fagen siyasar ƙasar ko dai kai tsaye ko kuma ta bayan fage inda a baya baya ga juyin mulkin da suka yi sukan tsaye da ma takara wanda zai zamanto shine zai wakilce su shi dai khan ya zargi 'yan hamayyar siyasar ƙasar tasa da haɗa kai da amurka domin cire shirka kan mulki saboda matsayarsa a kan yakin ƙasar ukraine idan dai za a tuna makon farko da yaƙin ƙasar rasha a kan ukraine ya ɓarke imran khan ya shiga cacar baki da tarayyar turai hakan ko ya biyo bayan wata sanarwa da jakadun kasashen mambobin tarayyar turai su 22 suka yi wanda aka watsa shi a ranar 1 ga watan maris suna masu yin kira ga pakistan da ta fito fili ta yi allah wadai da kasar rasha saboda yakin ukraine sannan kuma ta kada ƙuri'a goyon bayan su kasashen turan a majalisar ɗinkin duniya na yin tir da rasha to jawabin da ya fito dai daga imran khan shine cewa mu ba bayan ku bane balle ku nemi mu aikata abin da kuke so ya kuma yi wa amurka da turawan tuni da cewa a lokacin da ƙasarsa ta taimaka wa ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato a yaƙi da afghanistan wanda ya kai ga kifar da gwamnatin taliban ta farko babu abin da pakistan ta amfana da shi sai asara ya lissafo biliyoyin dalolin da ƙasarsa ta yi asara da kuma dubban mutanen da su ma suka kwanta dama sanadiyar waɗannan shekaru na yaƙi imran khan ya ƙara da cewa maimakon ƙasarsu ta samu yabo saboda goyon bayan da ta yi wa nato a yakin da ta yi da afghanistan sai ma aka rika sukarta har ilawu ya ce ƙasarsa tana son ganin an kawo ƙarshen yaƙi ne a ƙasar ukraine ba neman wani ɓangare za ta goyi bayansa take yi ba. to dambaruwar siyasa dai ba bakon abu ba ne a tarihin kasar ya kuwa samu asali ne tun daga samuwarta a matsayin ƙasa bayan ɓallewarta daga india a shekara ta 1947 kuma wannan dambaruwar tana ci gaba har zuwa yanzu ko kuma ita ce ta sake bullowa ta wani salon dambaruwar siyasa kan ɗauki salo-salo a ƙasar pakistan ko dai ta hanyar juyin mulki soja a tsakaninsu wato sojoji su yi wa 'yan uwansu soja juyin mulki ko kuma soja su kifar da gwamnatin farar hula a hakikanin gaskiya ba a taɓa samun ma wani firamista a tarihin pakistan ba wanda ya gama wa'adojinsa na shugabanci ba tare da an tsige shi a majalisa ba ko kuma al'ummar su yi masa bore ko kuma ta kai ga sojoji sun shiga sun yi juyin mulki haka tarihin pakistan ne ke a siyasance to sai dai a tsawon wannan lokacin ba a rasa hannun kasashen waje a cikin dambaruwar siyasar da kasar take fama da shi musamman amurka da take daga garumin tasiri a cikin cibiyar sojan kasar musamman rundunar leƙen asirin sojan pakistan wace aka santa da haɗa kai da amurka wato da ƙungiyar leƙen asirin cia cin lokacin tarayyar soviet da ta mame afghanistan har zuwa lokacin da aka fa ƙungiyar taliban da kuma gabanin haka ƙungiyoyin mujahidun waɗanda suka fada tarayyar soviet suka kore ta daga cikin ƙasar afghanistan don haka daidai lokacin da za a iya cewa rikicin siyasar da ake fama da shi na cikin gida ne to yana da kuma fuska ta waje musamman ma dai amurka domin kasantuwar wannan kasa ɗaya tilo a tsakanin ƙasashen musulmi mai makamin nukiliya babu da za a amurka ta kyale pakistan ta zauna lafiya ba ta ta kirkiro mata matsaloli ba illa iyaka a sa ido a ga inda wannan lamari zai kaya a wannan lokacin To masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mai karkarin yawan kwana da kuma na ga ku zuwa shafukan na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng muka kasance cikin koshin lafiya. shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in bar ku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon Iran mai albarka. Da farko sunana mustafa Tukur filin ya dan Nijar mazamni kasar Lubiya. Da yake muna karshen mako zan gaida da gaisuwa gaishe gashe na rikin uwa da abokan arziki. Akwai Mika abokina wanda yake nan a kasar Lubiya ina gaida shi. Nasiru Dan Hamba wanda yake a nan a kasar Lubiya. Hamza Kabaho wanda yake a nan kasar libya ina gaida shi ma ina fatan alheri akwai shugaba iliya mai kantiri shayi darkin daura shi ma ina gaida shi isu manattai sanushi manattai shi ma ina gaida shi hashimi hamidu wanda yake a saudiya alhaji sadu jakuka wanda yake a saudiya shi ma ina gaida shi akwai umaru abdulkarim wanda yake a saudiya shi ma ina gaida shi akwai sanusi abdulkarim wanda yake a birnin qatar dauda eh, falki wanda yake a qatar shi ma ina gaida shi rabu sami wanda yake a nyame shi ma ina gaida shi ba zan manta da ma'aifina wanda yake a filin gashi ma ina gaida shi da sarokin uwa duka da bukan arziki na gode gidan rediyon iran mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana isu baban sale daga tasha ta da magara to ina so a bani dama an gaishe da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida abdu kirimo mai kayan salula a tashar da magaran ina gaida alhaji asan konami mai kayan waya salula a tashar da magaran ina gaida nura mai gyaran salula a tashar da magaran ina gaida mutari mai gyaran salula a tashar da magaran ina gaida tasi kigo wanda ke kasuwar dole ina gaida situ duk saga wanda yake libya ina gaida kowa da kowa ina yi wa kowa fatan alheri assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin teram sunana kadora diga dan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zore cin jihar bauchi to yau tun da karshen mako ne ina son ku bani dama miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su Saini sabon yaro akwai ibrahim haruna bingirawa akwai malam dabi mai yama mai kwamfuta kebbi akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura iliyasu miliyasu bulawa iliyasu yakuba digawa itas gadau isa jikar mai saje akwai abokina usman direban bajab da ke garin gamji muttaka mtk shaun ta kai yawa lissani ta kai yahaya danno azare akwai abokina musa dirin asuba da magaram kashe mai sako kaka alhaji bukar Gusuma da masar excellency abubakar salisu harkimi fataskom da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga karan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zuricin jihar bauchi har da mai gabatar da shirin hassan barka Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Cote d'Ivoire yana son in gaida yan uwa da amina arziki da hikima na karshen mako ina gaida abokina Mustapha dan kuka a mazaunin kasar Ghana ina gaida abokina Amadu Buba a Tabki a mazaunin kasar Cote d'Ivoire yana gaida Rabu Isa a mazaunin kasar cote d'ivoire yana gaida salisu lawali mazaunin kasar senegal yana gaida na agwa mai faci bakin ofital yana gaida kadur da gawa dan fulanin warji a nigeria yana gaida abokina ebo wanzam da ke jihar maradi ina gaida abokina lawali ibrahima wanda ke jamhuriyar nijar gida mai magana sa'adu isa jamhuriyar eh, nijar jihar ta mazauni kasar kwatibar nagode a tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa na rediyo iran sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi da farko dai ina gaida abokina kadar digaga da isa jikan mai saje da dukkan ma'aikatan gidan rediyon sashin hausa na rediyo iran da fatan kowa na cikin goshin lafiya dukkan al'ummar wannan cikin gidan nan assalamu alaikum radio hausa ta iran inda muna kasance a ƙarshen mako na so ku bani dama na tura saƙon gaishe-gaishe na zuwa ga yan waga abokanan arzikina zuwa kamar irin su hassan barka mai gabatar da shiri tsoho mai albarka na agwa mai fashi da istufa matsatai da magaran da suleiman matsatai da magaran da kuma sunusu matsatai da magaran da yawala sani ta kai da awal m jali ta kai da mutaka mtk shawu da amarya ta Najat Alhaji Adam da Usman Kashirmo dawakin Wakin Tofa da Musa Hadirin Asuba Ismail Musa Daryan Fulani Kadora da gagadan Fulani Umar Jalawan Sade Daura haihu Adamu Rajau Kawo Mai Roba Joga da dukkan masu sauraron ku a daidai wannan lokaci suna na gwani lawan Ali game da na kiraye ku daga nan garin Kano unguwar ah, Kura Local Government cikin garin gamadan tewan unguwar ciroma fatan za ku tashi lafiya salamu alaikum biyu a hausa ramari musulunci suna na shugaba iliya da karti da shayi garkin dora da wannan dama ta yau ina so ku ba ne dama gaɗe mu da mana arziki ta farko akwai yusufu maɗatte akwai sanusi maɗatte akwai kadori nan najeriya akwai Shehu Kacalla zamanta da Abdullahi Kadamari akwai Hussein Sitar ga kwalliya akwai Letoro wanda yake da magaram majalisar wajen mai daidaita da yake da magaram akwai na agwa mai faci wanda yake da magaram akwai Litina Shabda Gart Mamman Shehu rumfan hawa juji da magaram akwai Karina Musa mai shayi da wace a na rumfan hawa juji da magaram ba zan manta da zane da alifeti ba muduka ba akwai shugaba Alaran Matsatsawa mai shanya wanda yake da magaram akwai kai malam alek wanda yake kan garin jau da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka ina kuwa fatan alkhairi Assalamu alaikum BOE Hausa ta Hiran kuna tare da shi ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar Nijar. Na farko zan gaida abokina Yakuba Badaraka mai aski a nan birnin da magara. Zan gaida Sanusi Madatai akwai Isuf Madatai akwai Tsoho mai albarka a babban birnin Niamey. Akwai Letoro mai sans a nan birnin da magara. Akwai Hada mai kwamfuta tarayya Nijeriya. Akwai Sumayya Abubakar a nan tarayyar Nijeriya. Akwai Kadora Daga ga ɗan Fulanin Warji tarayya Nijeriya. Akwai Ilis Prezi ne ni na kullum zaɓi sanka a nan birnin Agares. akwai alƙasam a nan birnin Agares. akwai alƙasam baba liman aha a nan birnin Agares. akwai banzema akwai hamza yaro na nan birnin Agares. akwai umar sani a nan birnin Agares. mai gidana ne ina mishi fata alheri da fatan yawa ya gari cikin ƙoshin lafiya akwai aboki na daga nan har birnin zandar eh, suhu na gaishe shi alherin allah ya kai mishi da kowa da kowa 'yan cikin wannan gidan ina musu fata alheri a tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa na biyu jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne ma da magaran jamhuriyar nijar yau take rana ta karshen mako da kuke ba mu dama muna faɗa albarkacin bakinmu da gaishe-gaishe yau ina so ku bani dama an yi gaishe-gaishen ƙarshen mako da farko yana gaida sanin shi ta akwai tasu yin tudu da magaram ina gaida ya mai aski ba da raka ba zan manta da lalilawar tati bakin gidan murar da magaram ina gaida shugaban rabe mai aski akwai baba lefe da magaram ina gaida ibrahim polis akwai usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai buji soja mai adaidaita saune da magaram akwai abdurrahman abdul kibiya akwai umar taku Yakubu Karmari ba zan manta da Ilyas Yakubu Digawa ina gaida Isa Jikan mai saje toro ina gaida adami mai kwamfuta mai yama da kanwashi sumayya ina gaishe su baki daya na gode ku tashi laha mai magana isu ne ita da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi la. assalamu alaikum wa rahmatullahi radiyon musulunci radiyon mai albarka da radiyon era yau karshen bakwai za ku ma lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida rahmatu mai daki na da na haddan zama ina gaida tanku abubakar da na haife yi ba ina gaida maliki amman da na haife yi ba ina gaida alhaji hamza dan na abiya so ina gaida rahamu makwabci alhaji hamza dan na abiya so ba da ba haka ne ina gaida eh, alhaji bahari dan nan duk inda yake har senegal ina gaida hada mai kwamfuta dan na har najeriya ba da ba haka ne Muhammadu dan bari bari ban mance da kai ba ina gaishe ka to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya to yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe hana ku da sheik dr abdulkadir mubarak domin gabatar da shirin nan na shiriyar alkur'ani القرآن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alƙur'ani. idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyawa. بسم الله mai rahama mai jin kai والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأندك وسكني سنشكماك don ƙin bauta musu suka kuma koma ga Allah suna da na aljanna to ka yi wa bayina albishir a cikin ci gaba kuma a aya ta goma sha bakwai sai ubangiji subhanahu ta'ala yake magana dangane da waɗanda kuma suka kasance sun karkata zuwa gare shi bayan ya mana bayani dangane da 'yan wuta waɗanda suke bautan waninsa suka kuma kasance sun tabar da kawukansu da kansu saboda ayyukan da suka aikata waɗanda suka kasance sun saba wa ubangiji subhanahu wata'ala sun yi shirka da shi ta kowane janibi to sai kuma Allah ya karkato yana mana magana dangane da waɗanda suka bi shi suka bauta masa shi kaɗai sai yake cewa waɗannan da suka yi nisa suka kasance sun bar bautan dukkan wani Allah suka kasance sun yi nisa daga ɗawagitai ba sa bautan ɗagutu ba sa biyayya ga ɗagutu ba su kuma samu wani abu na takasiri wajen bautan Allah subhanahu ta'ala ba suna farkata wajen bautan Ubangiji subhanahu ta'ala sun koma zuwa bautan Allah suna biyayya gare shi to irin waɗannan sai Allah subhanahu ake yake cewa to lahumul bushra su suna da wani abu da za a ba su na bushara suna da abubuwa na bushara busharan ko shine irin ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya ba su ni'imar nan kuma akwai ni'imatul madiyya wal ma'nawiyya za su samu abubuwa na ni'imomin Allah waɗanda suke tattare da su na dukiya ne na arziki ne na kwanciyar hankali duk ubangiji zai ba waɗanda suke bautan sa suna bauta masa bauta masa bauta ta hakika to saboda haka ubangiji zai ba su wannan sannan za su samu wani abu na dumani na a cikin zuciyarsu Allah ya mutu tanadi za ka gansu cikin wani hali ko da ku a zahiri za gansu kamar talakawa ne ba su da komai amma sun fi kowa samun kwanciyar hankali a cikin zukatansu to shine Allah ta'ala yake cewa ya kai Muhammadu manzonmu fa bashir ibad kai wa waɗannan bayi wa bishara kai musu bishara da cewa zan ba su duk abin da suke bukata na ni'imomina to amma babban al'amari da Allah ya yi ishara a kansa shine waɗannan allazina at-taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah waɗannan da suka kasance sun nisanci bautan ɗagutu suka kuma koma zuwa ga Allah kamar yadda muke ta bayani a wasu bayanai da suka gabata a wasu surori ɗagutun nan an ce mutum ana bautan ɗagutu bautan ɗagutu fa shine bautan dukkan abin da yake ba Allah ta'ala ba waɗansu sai ka ji sun ce gurin bautan ɗagutu shine ɗagutu gurin shine masu hukunci masu mulki suna ɗagutu amma ɗawagit suna da misdaq da yawa ɗaya daga cikin misdaq ɗin ɗagutu shine wani mai mulki jabberi wanda yake azalimi mai cutar da mutane mai ma'ana ɗagutu ai daga tsogiyan aka samu tsogiyan shine mutum ya shishigi yana ɗagawa yana nuna shi wani ne yana nuna wasu abubuwa wanda zai nisantar da mutane daga Allah subhanahu ta'ala ko kuma kamar yadda malamai suke cewa kullu shay'in yu'badu min dunillah duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba to wannan shine dagutu kashaitan wal hukamil mutajabbirin kamar shaitan da kuma masu hukunci azzalimai mahukunta azzalimai to waɗannan duk gaba ɗaya suna daga ciki mutum ma zai iya zama shi kan kansa ɗagutu ne in yana bautan soyace-soyacen zuciyarsa shi ma ɗagutu zai kasance saboda haka duk wani abu wanda za a bauta wa ba Allah ba kuma bautan nan ba wai sai ka yi sujada a gaban mutumin ba shine ka zama ka yi bauta masa ya sa ka yi abin da ya saba wa umarnin Allah mata ta'ala to ka bauta wa ɗagutu kenan to irin waɗannan waɗanda suka nisanci yin wannan to su ne Allah ta'ala ya ce aiwa bushara allazina jtanabu a tagota an ya'buduha waɗannan da suka nisanci dawagit ba sa bauta musu sai suka wa'ana bu ilallah suka koma zuwa ga Allah Allah kurin suke bauta wato su ne Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce aiwa bushara wannan bushara ta ubangiji subhanahu ta'ala kuwa bushara ce wacce take tabbatacciya wadda ubangiji yayi wannan tanadi akan cewa zai ba wa bayansa shi yasa yake cewa da muhammad manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa bashir ibad ka wa waɗannan bayina bushara اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأنت سكي جم sannan su bi أولئك الذين هداهم الله وأن وأن وأولئك a cikin aya ta gaba kuma aya ta goma sha takwas sai ya ci gaba da ba mu labari yana nuna mana siffofi na irin waɗannan bayi waɗanda Allah ta'ala ya ce aiwa bishara to ga fa siffofi daga cikin siffofinsu allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah ta'ala yake cewa su ne waɗanda suke sauraron magana suke sauraron zance suna cikin wani hali na samun wani buri a cikin wannan zance da suke sauraro wato in sun samu a cikin wannan zance akwai shirya sai su bi wannan shirya din faya akhuduna ma huwa ahsan sai su ɗauki wannan abu mafi kyawu daga cikin wannan zance sai su aikata shi a cikin rayuwarsu amma abin da ba mai kyau ba sai su bar shi waɗannan bayi waɗanda suke da irin wannan siffa to su ne Allah ta'ala ya ce a yi wa bushara da aljanna mutane ne waɗanda ba sa cikin jumudi su zama a guri guda abin da suka kasance sun gada iyaye da kakanni ko kuma sun gada wajen malamansu ko sun gada wajen mutanen da suka ɗora su akan wannan tafarki amma in wani zance ya zo sai su ce a'a ba za mu ji batun da mu dama mun kasance ala ummatin wa inna ala atharihim lamutadun waɗandan da suke cewa a'a mun mun kasance muna bin tafarki na iyaye da kakanni kuma lalle mu a kansa za mu tafi a kansa za mu mutu ko da zance ya zo musu mai kyau ba za su ma ba da kunnansu su ji ba to irin waɗannan kaga ba sa cikin wanda za a yi wa wannan bishara kenan Allah ta'ala ya kawo siffa mai muhimmanci a nan waɗanda ya ce wa bushara su ne allazina ya sami alƙaula waɗannan da suke jin zance in ana yi zancen nan daga ko mawaye ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko mawaye ya yi magana za su ji amma in sun saurara suna jin maganar suna tuntuntuni suna kuma yin wani buri a cikin maganar in sun ji magana ta hakika ta gaskiya sai su ɗauki magana su yi amfani da ita sai su bar kuma abin da ba na gaskiya ba gefe su ce kai wannan ba za mu yi amfani da shi ba sai su ɗau gaskiyar su aikata to irin su ne ake wa bishara amma ɗan jimudi me amfanin dan jimudi ya zo shi an ma hana shi ne waye je wasu maganganu din in ba maganganun malamansa ba ko kungiyarsa ba ko inda ya karkata ba a'a an ci kar ma ya ji kowaye ma yake magana ko da ko mutumin yana cewa qala Allahu qala rasulullah ne a'a kar ka saurara ka saurari kurin maganganu irin namu ko kuma mu waɗanda muke tare da kai ko kuma mu malamanka to irin waɗannan kaga a bisa zahirin wannan aya a fili baya daga cikin waɗanda aka ce aiwa bushara saboda haka ya iwa ikhwanuna kowa ya koma kansa domin su suna nan ne su irin waɗannan su kunan suna nan ne akan gado abin da suka gata wannan abin da suka gada din kuma ko da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a su dai suna nan akan cewa abin da suke kai na jumudi shine akan abin da za su tafi a kai. iyaye da kakanni sun basu akan wani tafarki saboda haka su ma akan haka za su tafi to ba sa daga cikin wanda za a yi wa bushara amma waɗanda suke suna jin zance su ɗauki abin da yake mafi kyau a zancen su aikata shine Allah su ne Allah ta'ala yake cewa ai musu bishara su ne kuma Allah ta'ala yake cewa allazina hadahumullah su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya shirya da su waɗanda suke da irin wannan sifa siffa ta shirya ta Allah subhanahu ta'ala wannan shirya kuma wato neman gaskiya mutum ya bi ta ba ƙaramar sifa ba ce game da muminai waɗanda lallai ubangiji ne a gabansu kur waɗanda suke a duk inda suka samu gaskiya suka bi ko kuma suke son su ji su bi to falli su ne waɗanda suke da irin wannan siffa siffa ta hidayatul ilahiyya siffa ce ta shirya shirya ta Allah subhanahu ta'ala wadda Allah subhanahu ta'ala yake dora su akai to waɗannan ne ubangiji yake cewa su ne waɗanda suke ulul albab ulul albab dinnan wato ma'abuta hankula amma hankula waɗanda suke hankula na hakika sahihai hankula waɗanda suke ababen so a wajen ubangiji suna ta'ala to ashe duk waɗanda ba su da irin wannan siffofin ko da ko mutum yana nuna shi mai hankali ne to fa hankalin nasa naƙisi ne ba cikakken hankali ba ne waɗanda Allah ta'ala ya ce da mu ula'ika humul albab waɗanda suke kan shiriya kuma su ne ma'abuta hankula na hakika to su ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu su ne waɗanda suke sauraron zance sai su bi abin da yake mafi kyau a zancen su bar abin da ba mafi kyau ba a gefe amma ba yan jimudi ba ba sa daga ciki yan jimudi wanda su kurin iyaye da kakanni ko kuma malamansu ko kungiyarsu abinda da kurin aka gaya musu shine suke bi a kai to ba sa daga cikin waɗanda aka yi wa bishara ba sa daga cikin masu hankula sahihai hankula managarta. To shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikin sa muke waiwayar wasu daga cikin batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma tattaunawa da masana game da su daga nan Radio Hausa BOH. To a wannan asabar ce kasashen musulmi da dama suka fara azumtar watan Ramadana bayan sanar da hango shirin watan Ramadana da yammacin ranar Juma'a. A cikin wannan shirin dai za mu ji ta bakin malamai game da abin da ya kamata musulmi ya yi ko kuma ya kaucewa a cikin wannan watan na ramadana mai alfarma somalila kamar dai yadda aka ji a wannan asabar ce kasashen musulmi da dama suka fara azumtar watan ramadana bayan sanar da hango jinjirin watan na ramadana da yammacin ranar juma'a saudiya haɗaɗɗiyar dole larabawa qatar najeriya da kuma jamhuriyar niger na daga cikin ƙasashen da suka fara azumin yayin da iran da oman da wasu ƙasashen yankin suka ayyana ranar lahadi uku ga watan afirilu a matsayin ranar farko ta watan na ramadana To a shirin kuma na yau za mu shi ta bakin malamai ne akan abin da aka fi so musulmi ya yi ko kuma ya kauce ma a cikin wannan watan na Ramadana kan hakan muna tare da sheikh abbas yahya malamin addinin islama a birnin agadas da ke arewacin jamhuriyar nijar ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance to ta malam yau asabar rabi ga watan afrilu ne aka fara azumtar watan ramadana bayan hangogin jirin wata a sassa daban-daban na kasashen musulmi da yammacin jiya juma'a wanda ya kawo ƙarshen watan shawal a jamhuriyar nijar dai an shiga wani dan rudani gabanin ɗaukar azumin kasancewar an ba da labarin ganin watan a wani yanki kuma sai aka musanta hakan daga baya kuma can tsakar dare sai kuma aka sanar cewa an gashi a wani wajen to a taku mahanga ta malamai ya ne wannan al'amari yake ne haka wannan tambaya a gaskiya tana da matukar mahimmanci kafin ba da amsarta ya kamata a yi ɗan jan kunne kaɗan ga ita ƙasar ta kanta ko kuma hukuma ta ƙasa mun sani hukuma ta al'adanci kullum tana jan kunne da kashedi ga duk wani aiki ko kuma maganganu waɗanda sukan iya su da zamanin tsaye a cikin ƙasa su kawo fitina su kawo rigingimu wanda kuma a su haka nan muna goyon bayanta saboda fituna da rigingimu ko na me ake cewa siyasa ba su da amfani bale na addini suna da illa sosai a cikin ƙasa to abin da ya sa muka yi wannan muka ce za mu yi wannan tambihi saboda gaya mun samu kanmu a cikin mu ta nijar hukumat ita da kanta take yin irin wa'annan abubuwa waɗanda ya kamata ta ɗauki mataki bisa kanta da kanta domin abubuwa waɗannan da suke aiwatarwa a haka ba su haifar da alkhairi ba su kawo kuma mekewar ba su kawo mekewar zaman lahiya tunda harka azumi harka ce babba ta wadda ta shafi addinin dubabbai ko ko miliyanin al'ummomi cikin duniya da wannan ƙasa ta mutane jar. In ya zamana ana mushi rikon sakai na kashi ana irin wannan wasanni kamar irin da muka gani a jiya to wannan kaga kenan gwamnati ita da kanta za ta ɗauka alhakin duk wani abu da zai iya biyo baya daga mutane talakawa waɗanda yake musulmi ne na nuna ɓacin ransu saboda haka ba mu kira ga musulmi a yanzu a ce su nuna wani abu na ɓacin rai kuma ba za mu kira ba ko gobe amma lalle lalle mai yin haka to tabbat shi da kanshi yake kira zuwa ga wannan abubuwa inda ba su da kyau saboda ganin wata a cikin tsari na musulunci kowa ya sani daga goshin magariba ne ake yi shi kuma ake samun labarin shi idan rana ta faɗi kowaɗanda mutane duk inda suke a lokacin nan suke dibawa su gani kafin da ake shiga lisha inda aka ga watan to a garin kowa yana da labari saboda haka ɗauko labarin kuma daga garin a kai shi zuwa hukumomi na garin shi ma ba wani abu ba ne mai matsala tunda tayya ce wadda in ta daɗe ko ina ake ba ta kai tayya ta minti talatin ba sannan su kuma hukumomin su yi kira zuwa hukumomi na sama gare su har abin ya zo fadar shugaban ƙasa ko fadar gwamnati ba wani abu bane wanda zai ɗaukar lokaci wanda ba a iya samun labarin shi ba har sai kusan karfe goma sha ɗaya da aka yin haka ma da kan shi ɗaya ne daga cikin abubuwan da hukuma ta yi ko ko ƙungiya mai ɗauke da alhakin sanar da labarin tsayawar wata wanda yake na kuskure ne babba wanda yake yana sa shakka da kuma mai kokonto a cikin zukakken waɗanda ake ba wannan labari kuma abu na biyu abin da ya sa suka samu kansu haka ba wani abu ne shine taka doka da musulunci wajen ba da labarin tsayawa na jinjirin wata addinin musulunci ya riga ya zance yadda za a yi abi wannan tsarin a sanar da abu yadda mutane za su gane shi shine a nemi labarin adalai sai ga su sun ce mana an ga wata a gundumar torodi a cikin garin yamba amma ba tare da sun gai a garin yamba wace unguwa a wani masallaci kuma su a mutane biyu ne suka gani adilai ko ko jama'a ce mustafida wanda yin haka ya sa ma doka ta musulunci amma duk da haka mu mun ɗauki azumi saboda ba ma daga cikin mutanen da suke so su karyata abu ba tare da wato cikakken dalili ba amma a haka muna da matakan da za mu ɗauka na ruwan sanyi da kwanciyar hankali wanda za mu sa hukumar da ƙungiyar mai alhakin ba da labarin ganin wata dole dole su komo su bi hanya irin wadda addinin musulunci ya ci saboda idan suka ci gaba da haka babban matakin da za mu ɗauka shine mu ƙi sauraron su in sun ce ai azumi mu ƙi sauraren maganar su in sun ce aje sallah mu ce mu talakawa musulmi kowa ya zaman shi kar ya wajen sallah idan muka kyale su muka yi sa tsari na ganin na addinin musulunci bisa ga ganin wata mu da kanmu kuma musulmi suna saurare suna biya kuma za mu sa in dai hukuma bata ɗauki mataki ba ta daidaita to wallahi za mu yi bayani yadda kan musulmi za yi wayewa cewa biyayya gare su a cikin wannan labari na ganin wata bata zan dole ba saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kuma duk abin da za su yi ba za mu sauraron su ba kuma ba za mu wani fita ba mu yi wani bige-bige ko wani abu a muke da kafafunmu muke da mu in sun ce aika za mu ce ba mi mu yi zama mu cikin gidajen mu sallah ta idi har cikin gida mu yana yin ta har cikin gida in aka yi ce za a yin ta ba daidai ba ka iya kai zaman ka radda idin ta zo ka tashi kai raka aka biyu kuma ubangiji Allah ya karbe ta saboda haka mu addinin musulunci ba mu dauke shi da wasa ba bale a sa shi cikin hannuwan mutanen da za su fitowa da kansu su yi zance kuma da an jima su komo su warware shi ba tare da wata hujja ba ba tare da wani dalili ba ya kamata a kiyaye irin wannan abubuwa to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin shi Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islama a jamhuriyar Nijar ne Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku ayi ibada cikin koshin lafiya ma saurare anan nan zai makon da kukan lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki sai a tarbiye mu a shirin mu na rana domin jin mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shirye amma kafin na amma din mu shaba adam da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.